kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu kuma da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau za mu kawo ƙarshen mu a kan man fetur a arewacin Najeriya. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, ga da firar ta ci gaba. ga wace shawara za ka ba gwamnati a yanzu da take cewa za ta duba al'amarin haƙo mai daga arewan nan shin za ta yi hasaran kuɗaɗe idan ta fara yanzu ko kuma a'a in ta fara yanzu har ta kai ga haƙo man za ta yi riba to shawarar farko shine a gaggauta haƙo mai saboda an riga an gama duk maganar da ke zai shekara goma a kaza ai duk an ɗauki wannan shekarun ai an samar da rahoton kamar kamfanin na cgg wanda ni ne aiki da shi a Bauchi mun tashi a Bauchi an kira kamfanin da zai fara haƙa rijiyar mai ɗin ne saboda haka seismic test test din ƙasan an gama a nemo wanda bayanan ke hannunsu su ba gwamnati a kuma faɗi next line of action shine kiran kamfanonin da za su zuba jari su fara haƙo rijiyar man nan in an same ta a buɗe refinery to irin waɗannan abubuwan kowa ya bada nashi gudunmawa kuma dole ne su gwamnatoci su tantance su waye na gaskiya a cikin sana'a na wanda suka santa dan mai a bar shi a mai dan gona a bashi a gona duk wanda ya dace da wuri kawai a kai shi a kuma ba su dama su kawo wato rahoto akai akai ba wai kawai a je a ke ba cikin lokaci kankani za a samar da ayyukan yi masu yawan gaske tunda shi ya fi damun kasan abun ne na da ciwo ka ga. mutane sama da dubu suna tuka mashin kuma tuka mashin galibi daga safe ne an gama kuma su na yamma da rana ba sa komai wannan kuma shine lokacin noma to dole ne gwamnati su dawo cikin hayaki, su gyara al'amuran mulki a kuma gyara mu'adinai musamman kasashen da suke da mu'adinan a kasar zamfara kawai mu'adini na kashe mutane to me gwamnatin zamfara ta yi me gwamnatin tarayya ta yi ko ko sai ya zama news item kullum ana mutuwa a zamfara saboda ɗibo ma'adanai haka za a yi haƙan ma'adanan to dole a samar da yanayi wanda ba za a cutu ba ƙasa ba za ta cutu ba sannan kuma za a samu ayyukan yi sannan ƙwararru musamman alhaji awal wanda suke manufacturing a sa ido a kansu saboda ita duniya gaba ɗaya yankin china daga guangzhou zuwa ba Beijing ba Guangzhou industrial region ƙananan masana'antu ne suke ta aikace-aikace na ban mamaki to dole a nan Najeriya a samar da irin waɗannan hukumomi su samo ƙarin ilimi daga waɗancan ƙasashe ko a direct ko indirect ta yadda za a zo a inganta ƙananan masana'antunmu da masu yin takalma da masu yin riguna da masu yin abubuwan da ake bukata na ci na yau da gobe duk za mu iya yin kayanmu saboda haka gwamnati kalubale mu dawo gare ka alhaji yakubu <laughs> yanzu ka gama bayyana mana cewa masu shigo da hannun jari za su kawo kuɗi dalar amurka biliyan uku wajen kafa matatan mai guda biyu ba ka ganin wannan biliyan ukun idan aka ce su farfado da matatan mai bai fi ba shawara ta ƙarshe To, hajiya kamar yadda na gaya miki su wannan turawan Southern America za su shigo da dala biliyan uku na gina refinery guda biyu. Su waye na refinery na Najeriya ba wai sun ɓace ba za a gyara su ba ne. A yanzu da nake gaya miki Fatakwal ta fara aiki bangare guda ɗaya. To, dama kowace shekara gwamnati tana da budget da take yi wa refinery din for maintenance. To, amma ganin za a gaya mutum a yi maka budget na dubu dari, sai a ce ka kawo dubu arba'in. To, sai ya hana a aiki din. amma yanzu Allah ya da kaga shigowar gwamnati bai ce komai ba kamar yadda na faɗa ganar da ta fara aiki Kaduna tana lafiya kurud ne kawai bata da shi yau aka turo kurud Kaduna za ta aiki wari ne ba zan yan gaya miki ba amma shi ma muna tamanin lafiya ne so maganan ma wai a kawo kuɗi a gyara refinery ba shi bane na gwamnati ta ci gaba wayannan na yan kasuwa kuma a gina su na gwamnati dama an ka samu masu kula da su ba ta da wani matsala za a samu mai sosai ba wani problem a cikin samun mai wannan a yanzu da nake gaya miki misali abuja ana gani kamar za ta sha mota ɗari ko mai kowane rana to a ce lagos kamar mota saba'in da sauran jirgin a mota hamsin to a yanzu saudi arabia ɗaya muka rike su ba mu mai ya ishe najeriya don a saudiya yanzu mai bata kai naira talatin ba na san mun je za mu saya ba zai wuce naira ashirin da biyar ba to in aka na mai na misali da wata ɗawainiyar ta mai bai wuce a sai da mai wa mutane naira hamsin ba to amma sai akwai gwamnati kuma bayan gwamnati a samu mutane masu yin adalci muna fatan gwamnatin da ta shigo za ta dubi wannan bayanai namu kuma kamar da na faɗa mu masu ɗauko mai da masu sayarwa in muka ɗauko mai a biya mu hakimu a taya masu sayarwa kuma akwai wayan da gwamnati ya nada masu duba sayar da mai za a sayar da mai daidai kamar da na gaya miki yanzu gwamnati bata karya farashi ba mun fara karyawa ma duk mai mai ya yawa ba wajen da za ka yi mai dole ka sayar to yanzu ba wahala kenan ah, <laughs> injiniya bayanin ka na karshe mu rufe eh, shirin bayani na ƙarshe ina kira ga shauran al'umman ƙasa shi gina ƙasa da fannin masana'antu yana buƙatan ɓangare abubuwa guda biyu akwai haƙoƙi da ayyukan da hukumomi ne za su yi shi wajen tsare-tsare da ba da kuɗaɗe da shauran abubuwa da wanda hukuma ce take yi amma duk wannan shirye-shirye na hukuma ba zai tabbatar da masana'antu ba sai mu ma jama'a mun ba da namu gudumawa talakawa mabiya shine a dinga yin ɗabi'u wanda yake gina kasuwanci ɗabi'a na farko ɗabi'ar eh, zamantakewa kowa tsakanin mai shi da mara shi kowa ya zauna a rika gaskiya kuma kowa ya ga yana manufan ɗan uwansa da ci gaba domin daga cikin in kina ji daga cikin abubuwan da yake hada kawo zuba jari ko kuma mutane su je su zuba jari a kasashen waje shine security na jarin su kariyan jarin da za a zuba wajen iya gudanar da shi da gaskiya da riƙon amana su bayan muna kira ga wannan sabuwar gwamnati da da muka ga ta shigo kuma ake tsammanin akwai kyakkyawan manufa na farfado da arzikin ƙasa da mai da ƙasa ta zama ta zauna tana dogaro da kanta to jama'a su ba da nasu gudumawan wajen yadda manufofin gwamnatin nan zai iya yiwa shine gaskiya riƙon amana jajircewa tsayawa da kwarewa neman sana'o'i da kwarewa kowa ya kama sana'a gabansa a samu wannan abubuwa to in an haɗa wannan abubuwa guda biyu to za a samu inda ake ci gaba shi shine kaman a kasar china suna da wani wani chinese ya ce mini su kasar china suna da wani karin magana cewa ba za ka zama mai arziki ba sai in ka ba da amincewa za a iya baka dukiya baka ci amana sai ka ba da wannan mutane sun gane za a iya baka amanan dukiya baka ci ba sannan ne zaka iya zama mai arziki sai an yadda da kai to in ba yadda da kai ba za ka taba zama mai arziki ba assalamu alaikum to lokaci ya mana halinsa amma kuma kafin wannan lokaci mun cimma wata yarjejeniya a wannan zaure na cewa gwamnati ta haƙo mai daga arewa duk da haka saboda za a samu matasa da ba su da ayyukan yi su samu ayyuka da zai amfane su ya amfani ƙasa. Batu na biyu a cire tallafi a kan albarkatun man fetur. Ko da cewa a nan an yi bayanin kafin ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce wani abu a ɓangaren man fetur an fara samun sauƙi duk ƙalubalen da 'yan ƙasa ke fuskanta a harkar sufuri ya kauce yanzu ko ina akwai mai hamma neman sai da shi ake shin za a iya siyan shi ko a karya ne ko a sai da shi a yadda aka ƙayyade kuɗi naira 87 ne to ga dai mai nan abin da ake kukan babu an samu to matatun mai da ke ƙasa sun fara aiki wasunsu saboda haka ko da sun gama aiki a yanzu ba a ce kada a shigo da hannun jari ba a sake kafa wasu matatun man a ƙasa saboda da wa'annan kuɗaɗe da su za a gina ƙasa da su za a sake tona wasu ma'adanan da ke cikin ƙasa sannan kuma ƙasa ta ginu a tsayar da ita a tafarki ta gaskiya a madadin waɗanda suka taya ni a wannan zaure wato alhaji yusha'u aliyu ƙwararre a fannin tattalin arziki da injiniya awwal ibrahim jami'i a ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasa kuma ƙwararre a fannin haƙo ma'adinai sai kuma alhaji yakubu dimka fulka shugaban binciken kuɗaɗe a ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa Ni Madina Dauda da na jagorancin shirin nake cewa a kasance lafiya kuma a ci gaba da sauraron muryar Amurka. Jama'a ƙarshen tattaunawar kenan. A madadin bakin namu Alhaji Yusuf Yusha'u, injiniya Awal Ibrahim, Alhaji Yakubu Dinka Fulka, da wakilarmu Madina Dauda, ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai